haka take haka za ta zama yan uwa matasa lokacin shirin na kunna labarun matasa kenan tare da ni rakiya a da gora ta fanta shamsu suna fantastic ya kike <laughs> alhamdulillah gora yau da ni kika zo mana kike cikin nishadi haka haka ne gora yau za mu yi zancen wani zaman wayar da kai da wasu matasan garin gaya suka yi wa matan anguwar kwara ta ta biyu akan sarrafa shara a cikin takaitaccen rahoton namu kuma na yau za mu gabatar muku da wani matashi dan garin arlit mai aikin a daidaita na ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki Gora bari mu leƙo jihar Agadez inda aka gabatar da wani zaman tattaunawa tsakanin mata da 'yan mata masu jagoranci a ranar 19 ga watan Mayu. Gora wannan zaman rukunin mata na g Sahel ne suka shirya shi ƙarƙashin take jagorancin mata tilas ne domin ci gaba. bar mu saurari rahoton. Wayar da kai da horaswa matashiya 'yar mata a yau bisa al'amarin tsatsauran ra'ayi shine manufar da aka baiwa wannan haɗuwar canza ra'ayi. Hadiza Amadu Maiga ɗaya daga daga cikin wanda suka shirya da haduwar ta kara ba da bayani. Zaɓin iya mata masu jagoranci saman take kwanciyar hankalin mata da tsaro da kuma wayar da kansu akan tashin hankalin da yake faruwa. Domin har yanzu ba a sa iya mata ba a cikin wannan tsari. Ba a san fitowa iya mata ba saboda iya matan yau su ne uwayen gobe. Idan mun samu mun wayar da kansu mun musu horo mun sa su a gaba za su iya sani irin nohin da ya rataya a kansu. Domin iya matan yau su ne uwayen gobe za su samu karfin gwiwa rarraba wannan basira a wajen al'umma wata dama ce ta samu ga matasan 'yan mata jagora na agade sun dau alkawalin sa ƙoƙarin su domin kawo mafita a matsaloli daban-daban da jihar ke fuskanta haka ne mun daɗe muna jira wanga muhawara domin zai ba mu damar mun ma mu gayi namu ra'ayi akan tsarin da wanga muhawara ta zo da shi mun samu karuwa cikin shi don mu yi hira da su sun ba mu labarin rayuwarsu da ƙoƙarinsu da kuma aikin da suke yi a nan wurin. A mu na matasa masu jagoranci a tunani na za mu bi sauwun nasu ne domin mu samu mu fita da matsalolin jihar tamu ta agades Sauran matasan 'yan mata jagora na wasu jihohin niger su ma za su samu horon kan ma'udin guda a cewar wa'anda suka shirya haɗuwar. Gora garin gaya matasan kungiyar da ake ce ma cooperative haɗin kai na unguwar kwara ta biyu suka gudanar da wani zaman wayar da kai kai zuwa ga matan unguwar akan shigon sarrafa shara. Karin bayani a cikin wannan rahoton da Fadal Aloyi har A cewar Sani Madugu shugaban gungun matasa na kwartagi gina wurin tattara shara tare da wayar da kan jama'a a game da muhimmancin tsaftace gari wata hanya ce ta nuna ɗaukar alkawalin cika aiki na ɗan ƙasa. Haka yana daidai kan turbar tsarin tsafta maimakon a ga shara cikin anguwa a walwace ko ina bisa titi yanzu za a samu a tattara dukkanin sharan na a wuri guda. Matan da suka zo zo da dama domin sauraron gargadi daga waɗannan matasa da alama sun gane muhimmancin kulawa sosai da sharar gida waɗansu daga su sun yi wannan furuci. wallahi insha Allah mu ma yanzu mu ci gaba da lura da mutane da suke zub da shara a ƙasa idan mu musu magana sun ka waye mun kai su wajen babban namu dan mu ma wallahi yanzu ba za mu sake yarda ba a ƙara zub da shara a ƙasa muna so mu gyara anguwata mu ne ciwon cizon sabaro da wasu cututtuka da muke ji a ji su can wata anguwa amma ba a kwara ta ba domin muna so a zubda doda cikin shara su manoma su kuma su yi aiki da taki bayan gina wurin tattara shara na farko a kwartagi waɗannan matasa na shirin gina matattarar shara ɗaya a cikin kowace hanya ta anguwarsu gora a ƙarƙashin wani tsarin koyar da jagoranci wanda aka yi wa la'akani da kande leadership ede montora ne ƙungiyar 'yan mata masu jagoranci ta nijar suke shirya wani zaman horo zuwa ga 'yan mata masu shekaru goma sha biyar zuwa goma sha bakwai wanda za su yi daga tara zuwa sha biyar ga watan Ogista na shekarar 2021 a nan Yamai. Sannan kuma gora bayan wannan horon da za su samu su 'yan matan za su zamanto abun koyo a cikin al'ummar su karin haske dai tare da Nafisa Alfari shugabar kungiyar tare da mai ɗaukar rahoton hawa Mamman. Gurinmu shine mu fitar da wata tsari na jagoranci tsakankanin 'yan mata wanda suke da tsarin karatu mai kyau domin su yarda da kansu da kuzarinsu da kuma yadda za su jawo kan matsalolin na zaman duniya. Za mu yi aiki da wannan tsarin jagoranci a samu a koyar da su, don su ma 'yan matan su samu su zama masu koyarwa, don su koyar da yara masu karamcin shekaru da suke cikin garinsu. Mun sa kiran takara a ɗaya da watan Juni. Zan fara zaɓen mu na farko, mu tattauna da su. A cikin tattaunawar nan ne za mu fitar da takardar sunaye na ƙarshe. Yanzu kuma mu koma kan takaitaccen rahoton namu yau za mu gabatar muku da Ahmed wani matashi dan shekaru 23 wanda ya bar makaranta yana aji ta ya kuma aikin a daidaita sahu a garin Arlit. Ga rahoton da abokin aikin Habibu Garba ya turo mana bayan tattaunawar da suka yi tare. Mai ruwan tarwada mai ɗan tsayi kaɗan da kitson sa manga biyu matashi Ahmed Musa wata fuskar bada kwatamci ne a garin Arlit a cikin anguwar Bagdad ana mashi lakanin suna mai adaidaita mai farin jini. Hakika Ahmed ya soma wannan aikin ne tunda ya bar makaranta yana ajin CZM yau mafarkinsa shine girka iyali. kamin fara kabkabin ga ekwal ce da nake daga cgm na bara ekwal na koma aikin adai kamar saboda ina zama ne ba da aikin sai an ka tsoho tsohi sun ka ce mana abin da ka samu muna dan kama aiki hakan gaskiya burin da nake da guda ne a cikin wanga aikin da nake na in taimaka ma uwa yana saboda na san da babu wanda zai iya taimaka musu in ba ni ba da nake tare kai eh, gaskiya muna fatan Allah ya samu mu samu cikin mu yi a ganin aminin sa Ibrahim Ahmed wani abun alfahari ne ga mazamna ganin Arlit da ma na anguwar bagdad ya kara da cewa mai farin jini ya samu girkin haɗin kai ne da ma'abuta cinikayyarsa bari mu saurari shaidar abokinsa ibrahim gaskiya mutum ne mai sauki yana da fara'a kuma yana son mutane bai samun problem da kiliyan gaskiya yana yin aikin shi wani bi sai fita in yana aiki ma da zai dawa bai wuce samun mil franco demil in zo demil in ma sai dai ba gida a yi abinci matashi ahmed yau abun alfahari ne ga abokan cinikayyarsa amma rashin tabbas na ɗaukar hanya a cikin saran mai farin jini don ko rufewar kamfanin kominak ya haddasa ta tafiyar abokan cinikayyarsa da dama. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki. fannin ƙwallon ƙafa ƙungiyar ƙasar congo brazzaville ta ci ƙungiyar nijar da ɗaya da sifili a karawa da suka yi a ranar laraba da ta gabata karawar da ta kasance cikin shirye-shiryen gasar duniya ta ƙwallon ƙafa wacce za a yi a shekara ta 2022 gura wannan ce rashin nasara ta biyu da kungiyar kwallon kafar Nijar ke fuskanta a kasar Turki. Ta farko ita ce faduwarsu a gaban kungiyar Gambi akan biyu da banza. Ana muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba akan layi airtel ba.